wata ta ce bala'in da take ciki saboda matan waje matan waje za a je waje ai satisfying ɗinsa amma ta ce ita shekarar can't ba one last one last one last mijinta ya sauke nauyin shi a kanta sai da aka zo aka bani in ga ɗakin shi saboda rasit ɗin ma a ringa yadda shi waje a'a sai an dawo da shi ko mantuwa ake sai a dawo da shi cikin gida sai karkashin gado ka akwai lokacin ta tara rasit a wani box abin da ya kawo tashin hankali suke ne a bashirin mashi ɗaki akwai wata da ta ce mani ita kowane wata tana kan neman asibitin da za ta je ta yi hiv test saboda tana cikin tashin hankali a kullum ba ta da kwanciyar hankali kullum kan tana nan yana sujada tana roƙon Allah ya kawo mata ƙarshen wannan bala'i ya kawo ma mijinta wani ƙarshen wannan bala'i salamu alaikum ina kwana mai ina gajiya ya aiki ya kwana biyu so na yi wannan bidiyo zai kawo na yi shi ne saboda ya kawo awareness um, zuwa ga maza masu cheating on on iyalansu maza masu fita waje su kwana da matan banza maza masu cheating on iyalansu maza masu barin abin da allah ya halatta musu suke su lura da abin da Allah ya haramta musu. So abin da ya sa na ce zan yi bidiyon nan saboda a lot of my clients, a lot of mata da yawa da nake haɗuwa da su. Idan ka tambaye su menene number one matsalan su ko kuma ka je ƙasa kana binciken umul a ba'isin abin da ke kawo musu problem ɗin da suke going through zaka ga cewa a ƙarƙashin shi magana ba ta wuce mazan su a cheating on them mazan su suna fita waje. suna ma'amala da matan da ba nasu ba so su matan nan yawancin su zaka ga sun ce su ba su da matsala in dai har suka san cewa kana ganin matan nan ne ko kuma matan nan da kake ka kake bi kana da niyyar auren su ne to wallahi da yawan su za su ce maka wallahi ba su da niyyar wani aure shiriri ta ce kadai ake tafiya a ɗaya daga cikin abin da ke ci musu tuwa a ƙwarya kenan su da yawa za su ce ni na gwammace da kishiyar waje gara ka kama ni ita cikin gida in san cewa halaliyar ka ce in ma kishin za mu yi shi a cikin gida kishiyar waje a they said bala'i ce mata da suke aure irin wannan mazan suna cikin tashin hankali suna cikin bala'i because na samu na uh, I have had the opportunity ne magana da a bit them and abin bashi da daɗin ji most of these women kuma za su ci maka ba ma maganar su fita saboda iyayensu ba za su basu su dawo gida ba wanda za su iya fita sun fita wasu su ma sun fita ba tare ma da iyayen sun sani ba sai daga baya suka zo suka sani da suka ji ba su iyawan akwai wata da ta ce mani ita kowane wata tana kan neman asibitin da za ta je ta yi HIV test saboda tana cikin tashin hankali a kullum ba ta da kwanciyar hankali kullum kan tana nan yana sujada tana roƙon Allah ya kawo mata ƙarshen wannan bala'i ya kawo ma mijinta wani ƙarshen wannan bala'i wata ta ce wallahi yadda take ma mai gidanta addu'a da ta realizing kamar nashi bala'in jarabawa ce ta ce yadda take mishi addu'a walahi ba ta ma 'ya'yanta ba ta ma iyayenta ita kanta ba ta mata ta ce amma abu ya ci ya cinyewa ta ce sai da ya kai point inda ta haƙura ta ce shin bawan allah nan tun da dai ba ni na haife shi ba rayuwar shi aljanna shi da wutar shi daban ce da ta wata ce a lokaci ne ta samu sauki ta ce amma maganar soyayya babu which brings me to the third point mata da yawa su ce wallahi mazan su da yawa da suke stepping out din nan tun suna magana suka zo suka haƙura to wallahi idan ka bincika suka ce babu ma soyayya kuma tsakanin su saboda sannan da suke mamiyar su har ga aya ta yi yau ka fita gobe ka fita jibi ka fita gata ka fita citta ka fita abin da gajiya suka ce wallahi zama kawai suke da su amma wai soyayyan nan ta mu cikin gidan yi wallahi babu ita wata ta ce ta ce da ta yi cewa ta fara addu'a tana roƙon Allah ya ɗauki ran mijinta a lokacin da yake cikin wannan act ɗin ta ce to lokacin ne ta gane cewa aurensu ya ƙare a lokacin ne ta gane ta realizing wace irin mutum ce ta zama ta fara roƙon Allah ya kawo ƙarshen aurensu ta tattara kayan kayanta iyayenta ba su sani ba ta ce ta ba auren ta kwashi 'ya'yanta ta ce saboda abin ya yi yawa ta ce bawan Allah na ya ƙara aure kuma yana nan yana kan yin abin da yake yi wasu ta ce ta ce tsananin kunya duk inda ka shiga duk inda ka shiga in aka haɗa maka 'yan mata goma to aƙalla ba wadda za ta ce bata san kila a dai inda suke a cycle ɗinsu a garinsu ta ce to mata biyu ko uku a cikinsu sun san mijinta kuma kila aƙalla ɗaya ɗaya daga cikinsu an yi alfasha da ita Ta ce abin yana ci mata tuwa a ƙwarya abin yana sa mata kunya ta ce ba abin da take tsoro irin rayuwar da 'ya'yanta za su tashi su iske wata kuma ta ce ta ce ita da stds sexually transmitted diseases sun ita da stds kamar sun zama 5 and 6 ta ce kullum rana ta allah tana kan treating wannan infection ta ce daga farko bata sani ba sai daga baya likitanta ya fara da ya fara mata tambayoyi tambayoyi tambayoyi ta fara buɗe idanta ta fara bincike sannan ta gane ashe bawan allah ne ke sa mata cuta ta ce gashi shi kafin ya yi manifestin jikin shi ya riga ya fito ita a jikinta ta tace treatment ne treatment ne treatment ne har ta zo ta koma tana shan na gargajiya saboda shi shi likitan ya gaya mata cewa in ta ci gaba da sha antibiotics za su su ba amfani jikinta saboda sanyi yawa stds in sanyi yawa ba ta da dama kuma barin gida saboda she is highly dependent on him iyayenta ba su yadda ma ta dawo gida ba ba za su rike ta ba ga 'ya'ya to wallahi kenan daga cikin abubuwa da bala'in da mata ke gurutu wasu sun ce babu ma soyayya wata ta ce maimakon ka je ka nemi matan waje ka zo gida mu zo mu gyara aurenmu ni yi magana mu zauna mu gano menene ginshiƙin menene ya bata auren nan tun daga farko amma kai ka tafi ka je kana samun iz a waje ni ka bani cikin gida in yi da raina abinda kai kake yi ni ba iya zan yi ba kila damar da kai Allah ya baka ta ƙara yin aure ni Allah bai bani ba to kama ƙara yin auren yanda kila in ka ƙara yin auren kila ita waccan matar za ta bi da kai ta gwada maka ta gwada mana yanda ake yanda ake gyaran auren yanda mu ma za mu gyara namu ta ce abu ya ƙici ya ƙici ne a yi auren an ƙi a ba biye-biyen matan nan an ƙi dan Allah dan annabi maza a taimaka mata suna cikin kunci matan ku suna cikin tashin hankali wata ta ce wallahi idan matan nan ta zo garin nan matar da yake gani wallahi ba su ƙara ganin mijinsu sai ranar da ta sa kafa ta garin nan wata ta ce baya ma catering for them gaba daya sai matan waje sa ka gaiwa an aika kati nan gobe an biya wannan hotel wata ta ce ita intara sai da aka zo aka bani intar ga ɗakin shi saboda rasit ɗin ma a ringa yadda shi waje a'a sai an dawo da shi ko mantuwa ake sai a dawo da shi cikin gida sai karkashin gado ka akwai lokacin ta tara rasit a wani box abin da ya kawo tashin hankali suke ne ce a bashirin mashi ɗaki kwata-kwata ba ta share ɗaki houseboy ta cikin sati za a kira a zo a yi shara a shara a rufe ɗaki ba ta shiga mashi ɗaki ba ta komi a ɗakin shi wata ta ce bala'in da take ciki saboda matan waje matan waje za a je waje a yi satisfying ɗinsa amma ta ce ita shi kafin ba one last one last one last mijinta ya sauke nauyin shi a kanta maza Allah ya sa ba dace Allah ya sa ya kawo wannan ya kawo awareness muku bala'in da matan ku ke ciki suna cikin bala'i suna cikin addu'a Allah kuma ya ashe addu'a su kuma Allah ya kawo musu izi Allah ya sa ku kuma ku gane Allah ya sa a daina